Yadda za ka haɗa hoto ko posta na Ramadan Karim a wayarka na Android cikin sauki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Barka mu da sake kasancewa da ku a wannan channel mai albarka Hikima TV. Idan wannan shine zuwan ka na farko da ka manta ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Sannan ka mana like akan wannan bidiyo domin hakan yana ƙara ba mu ƙarfin gwiwa. Ina mana barka da shigowar wannan wata na Ramadan wato watan azumi. Ubangiji Allah ya karɓi ibadunmu. Allah Ubangiji ya sa mai lada muka yi. Allah Ubangiji ya sa muna daga cikin ittantun wannan wata mai albarka na Ramadan. Insha Allah zan nuna muku yadda za ku yi fosta na Ramadan Karim. Za ku ga irin postocin da ake yawan misali akan yawan status da su ko kuma a ɗora hoto dai a rubuta Ramadan Karim da dai sauransu irin wannan banar da su posta dai haka wannan da ake yi ko kuma irin frame za a ce. So kuma cikin sauƙi insha Allah za ku yi saboda abu ne da yake da ɗan daɗi ko kuma yake da kyau wanda kai ma kai ka ɗora hoton ka ko ka ɗora hoton wani kana ɗora a status da dai sauransu to insha Allah kai tsaye zamu je ga fara ainihin yanda za ku yi da farko za ku shiga Google Play Store sai ku rubuta application mai suna Ramadan Photo Frame kamar dai haka yanda kuke ganin sa wannan shine Ramadan Photo Frame za ku rubuta shi zai buɗe so zan ajiye muku link a description da kuma comment na farko sai ku ɗauko shi bayan kun ɗauko shi sai ku danna akan sa kamar haka za ku jira shi kamar haka zai buɗe da zarar ya buɗe sai ku danna kansa kamar haka ko kuma in kun danna zai buɗe kamar haka to a cikin nan ga nan inda aka rubuta frames nan sai ku shiga nan wurin kenan bayan kun shiga idan ya buɗe kamar haka to ga su nan kamar yadda kuke gani haka kowane waje da kuka gani na ramadan ne sannan ba iya wannan application ne kadai yake yi ba akwai application da dama da suke a play store idan kun shiga ku rubuta dai ramadan photo frame to za ku samu kala kala sai ku zaɓi wanda kuke so idan wannan kuka dauka to idan ma kuma na link da na ajiye kuka dauka to kowanne dai normal ne idan kun yi amfani da shi so ga sanan sai ku zaɓi wanda style kuke so ku yi amfani da shi wajen nan ku sa hoton nan kuma ku sa suna so sai ku danna kamar haka wasu kun san suna yin amfani da sauran application da ake yin editing ne su kan haɗawa to amma wannan shine hanya mai sauƙi da zaka yi naka ba tare da wani matsala ba to yanzu misali idan ka shigo nan inda aka rubuta enter your name sai ka rubuta sunan ka misali zan yi amfani da wannan kenan yawwa to bayan ka rubuta suna kamar kai ka danna inda aka rubuta submit name to da zarar ka danna ga sunan da ka rubuta ya fito anan to gashi nan sunan zaka iya zoomin ɗinsa ka ja shi yanda zai fito ya cika wajen ko dai makamancin haka to nan gurin inda aka rubuta font ga nan idan zaka sauya gun wannan rubutun style kenan sai ka danna nan ka danna kaga ya canja nan wajen color idan inda aka rubuta color sai ka danna kala kamar haka sai ka canza rubutun kala gashi nan kala sai ka zaɓa sai ka danna okay za ga rubutun ya tashi daga baki ya koma ja gashi duk wanda kake so to idan zaka ɗora hoto kuma nan ga inda ka rubuta gallery sai ka danna wurin bayan ka danna wurin sai ka yo nan sai ka shiga kan hoto misali wannan hoton kake so ka dora sai ka danna a kansa bayan ka danna to hoton ya ɗoro yanzu haka sai ka ɗan haka ka janyo shi kun ga ƙasa yake ka ɗan janyo shi haka so za ka iya zoomin dinsa kamar haka ka ƙara zoomin dinsa yanda dai kake so ya fito ya yi raɗau kamar yanda ka bukata so kamar haka to bayan ka tabbatar da kai haka ka rubuta komai da komai nan ga inda ka rubuta save daga ƙasa sai ka danna save din da ka danna save to shikenan wannan hoto haka yanzu yayi saving akan wayar ka da haka zai koda ka fito ka shiga gallery dinka wajen wurin hotunan ka idan ka duba to zaka ga wannan hoton da kai hada ya riga ya haɗu yanzu gashi nan kun ga gashi nan na haɗa so zaka iya yau dukkanin ka ko wasu dai yan uwanka da dai sauransu haka za ka iya ka jura musu na hafi ramadan da dai sauransu kuma kala kala ne styling kamar yadda kuka na shiga a farko yadda kuka gani to wannan shine hanyar da za ka haɗa hoto frame na ramadan karin da fatan an ji daɗinsa Allah ya sa mu dace Allah ubangiji ya karɓe ibadunmu na gode Allah ya sa mu cika da imani